Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Malam Musa hadirin Asuba da Magaran da Ado ɗanjuma garin Bindi kan ƙasar da tafiyawan Fulani da kuma takaitaccen tarihin Fulani. sai kuma ansar tambayar alamun Musa Kano kan hamada, musabbabin hamada da kuma tasirinta. To za mu fara da ansar tambayar su Musa Hadirin Asuba kan tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare, ga ansar da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya ya samo daga wani masanin tarihin Fulani. wanda aka jima ana bugawa da shi ɗan shekaru sama da tasa'in a duniya da ke garin Gombe, Alhaji Musa Yola. Nasir Elhikaya gare ka. ina tare da Alhaji Musa Yola, wanda yana daga cikin dattawa kuma Bafulatani, wanda ya san jiya ya san shekaran jiya a harkokin Najeriya da kuma tarihin mazanci wajaje da Allah ya bashi dama ya yi tafiye-tafiye. to alhaji musa yalo za ka amsa mana wannan tambayar da wani mai sauraro kuma sauraro guda biyu daga jamhuriyar nijar da suka hada da musa hadarin asuba da magaram da ado dan juma suka aiko inda suke tambayar cewa suna so su san wace kasa ce tafi yawan fulani a cikin duniyar nan sannan kuma da kaɗan da watakila daga tarihin fulani alhaji musa yola shi kaɗan faɗa mana don a fahimtar da waɗannan masu ai kuma mafi yawa abin da za a lura cewa ba wanda ya kai najeriya yawan fulani don kabilun da kabilun da suke cikin najeriya na fulani li'i mveta li'i fulbe wodi walarwe wodi sukuren wodi eh, mare wodi sulubawa. Wodi. Alhaji Musa Yulai mun ku kusan ka kuma fulatancin gaba ɗaya kuma da Hausa muke so a mana magana. To akwai akwai ba'awa akwai um, um, bawan koyi akwai sulubawa akwai a nan a Najeriya za ka samu akwai masu fulani da ka ce ku akwai nan sukur akwai sulubawa akwai ba'awa. to wannan duk dangogi na fulani daban-daban duk a najeriya suke a arewacin najeriya din nan don haka kaga wata su um, eh, kabilu kaɗan ne suke a wani bangare kaga su lubawa suna sokoto katsina bin da ake faɗa cewa hausa fulani ai fulani ne suka zo zama hausawa hausa yi hausawa ne to asalinsu suna da kabilinsu eh, gobirawa eh, agalawa kutumbawa su ne ba su da yare sai hausa amma sauran duka juya aka yi zama hausa kar sarautan kan da sarautan ba tun hausa ba fulani ba ne to a ina fulani suke da sarautu inda suke da shi a nigeria tutoci goma sha biyu an an takaita in ba ka sun kai talatin in ka koma da su jama'a da sauran su kata da sauran wanda ba a sa su a cikin lissafi ba don haka kaga baban da suka kai nigeria gaskiyar magana in yawan fulani ne kuma duk da ma'an yanke Najeriya duk ma adama gaba daya Adama, kamar ake fara duk fulani ne da kuma daga asusun daga Najeriya ne shekaru kusan zuwan da sani aka yanke su ba wanda kai Najeriya dai ma abin da faɗa maka bai fi kasi daya bisa uku na kabilun fulani ba na gaya maka waɗannan da faɗan nan kuma in muna da wasu a kabila wasu a wani wuri za su iya faɗa wanda ko kabilu kai biyar na kabilun fulani ne ko ba koma fulani masu kiwo a jeji ba ba faɗi ko ɗaya daga ciki ba to da haka ban yi tsammani za a samu wani wata ƙasa da take da fulani ni a fahimta ta dai wanda kai Najeriya akwai fulanin nan a jamhuriyar Nijar na taɓa yi ma tafiya na gamu da wani wanda ba fulatini ne amma daga Sudan yake na taɓa zuwa Senegal ba na jin faransanci yadda ya kamata amma mun yi magana da mutane a can da fulanci duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan najeriya suka je ko su ma asalin mutanen can ne a'a asalin fulanin gaba na najeriya ma'ai daga futa toro suke furatar kuma daga kasar ya haɗu da silina tumali duk su a cikin wuri lokacin da aka ce bajjo mango aka haife ta ita ta kai haifan fulani lokacin da uguba ya zo dan masi wanda ya zo ya soma haifan fulani a wannan wuraren su ne fulani dingongin suka tsallako suka shiga najeriya da suka soma faɗa tsakanin da suka yi yawa dama cakatan suka da abin da suka bar malanke ne suka basu a silina da sauransu amma fulani asalin su daga sai suka taso suka shiga najeriya let us do them dem zanga isele tan demil sis yoni kontro jaga jeng tawri hande do jambe jelle de wel tar ko la baamu san yaade batiraaji bamtu wadda ke abi o ah, jodi ah, ni kudo ke arabu sanji ayo kunno min koji aadi dawol mun fara be ko ne jodi fo tel koji haddata e muy fukkaade humilo ngaji waawna to ala jaamani kellam kullo jall barkinaaɗo maama nde barkinaaɗo sane sarawo e kuuciya ah. nasi oi bangal sammungal tene ñande wannan futa toro din na mana karin bayani mu fahimci me futa toro ne futa toro gari ne gari futa toro din nan lokacin da Sibaji Mango da wannan masu agoba ya zo a tarihin da waziri Zunai da rubuta da ya zo sai aka awar masa da ya wace aka ce bajji Mango bajji Mango ita din nan da aka aura sai ta haifi yara guda hudu suka soma filatanci da robraba da wuyo da ma nasi na manta suna daya su hudu suka fara yin fulatanci nan da ku an sami asalin fulani kuma abin da yasa da suka zo shi din da ya zauna a wurin ya zo ba a yaki ba suka bi addinin musulunci sai uba sai dalili abin da wannan waziri junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin ba tare da ka na yi shi ba waziri junaidu wani marubuci ne na sokoto eh wani sokoto eh, eh. waziri zai na sokoto waziri zai na sokoto sai rubuta littafi sai rubuta bajjo mango ita ce aka aure ba ya haifi ya huda hudu ya'yan nan da littafin yanzu za a faɗi ko da dangin fulani wanda ya haife su su ne waɗannan da suka zo ma faɗa sunan waɗannan kakanninsu da aka aure da babban jimangu suna sunan wa wakuru su ne da suka samu suka yi yawa aka yawafa suka soma faɗa da wannan kawunansu asalin uwarsu su ne soma watsewansu wasu suka ce tun da an ce asalin ubansu daga gabas ne za su koma da zai fi son zuwa Najeriya. Ukuba din nan shi waye ne ka a cikin wannan labarin. Nasi ana faɗa cewa sai Ukuba an nasi yana cikin zuwa Annabi Ibrahim daga daga daga Bagadaza. Shi ne taho wajajen kasar Mali a nan ne eh, aka wannan garin futa toro da toro to a futa toro ne zauna sarkin sai ya ba shi yasso bajjo mango ya aura ya so aifan Fulani. so yaran guda hudu suka zama fulatanci abinda wajen zai da rubuta ni ba ne musa ya fara ba kuma sannan ah, sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa a nan yankin Najeriya yawa a can suka so mu faɗa da asalin wa'ancan da aka samu so kuro din fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazu suka fada suka bazu suka fada duka wuraren nan suka ce za su koma asalin babansu inda ya fito daga gabas da dalilin zuwan su Najeriya hmm. suka zauna daya daga cikin su ba su tafi ba su zaman su a kamaru da nan din da duka to sai a kasance da mu sati mai zuwa don jin kashi na biyu na wannan ansar yanzu kan bari mu waiwayi ansar tambayar almun musa daga kano mai son ɗan takaitaccen bayani kan hamada idan malam musa na saurare ga masanin ilimin kimiyyar yanayin duniya ko geografiya da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli da ke Zaria jihar Kaduna Najeriya Malam Iliya Sarki wanda ya ce. Kwararowar hamada wani yanayi ne mai firgitaswa ga zamantakewar rayuwa na ɗan adam da sauran abubuwa masu rayuwa a bisa doron ƙasa. Kuma yana faruwa ne saboda wasu dalilai kamar haka. Akwai sare itatuwa babu ka'ida babu mai da ire-iren waɗanda aka sare akwai kona daji da ake yi ko dai ta dalilan farauta ko wasu abubuwa akwai kuma ɗumamar yanayi sare itatuwa ba tare da mayar da wasu ba Ikan kawo hamada ta saboda wuri yana yin fili da yawa haka kuma ƙona daji akan ƙone wasu abubuwa da muke kira microorganisms ƙananan halittu na ƙasa idan aka ƙona su to zai zamanto an bar wurin tsirara ba kyau a yi wa ƙasa tsirara domin duk waɗannan abubuwa suna inganta abin da muke kira fertility na soil mm. wato ba da amfani mai kyau waɗannan ƙananan ƙwayoyin halitta da ke ƙasa microorganisms mm. da wasu ƙananan halittu da muke kira bacteria sa'ilin da suka kashinsu a wurin su yi fitsarinsu a wurin su jujjuya zamanto wurin ya tabbata mai ba da amfani. Hmm. Amma idan aka kone su sai ka tarar wurin ya zama ko amfani ka shuka a wurin ba zai yi yadda ya kamata ba. Kuma waɗannan suke taimakawa idan aka shuka amfani ya samu zarafin da zai zuƙo waɗannan sinadarai na ƙasa irin su nitrogen da phosphorus da sauransu dai. To idan babu waɗannan ƙananan halittu zai zama da wuya wajen zuƙo waɗannan abubuwan domin hanyoyin iska da komai da komai sun toshe kenan. Itatuwa da ke eh, da shi a kan ƙasa hmm. suna da tasiri wajen taimakawa wajen haɗa hadari a sama. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda ke ansa mana tambayoyi kan tarihin Fulani da kuma Malam Iliya Sarki wanda ya amsa mana tambaya kan hamada. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe.